Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha shida da ishirin da ɗaya da kuma ishirin da biyar. Masu haran mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad FM da dalar FM da kuma tashar mu ta VOA Africa kan mita ɗari da da biyar zangon FM a birnin Yamai sai kuma Alfa Radio da ke kuma a kasar Ghana. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koyaushe ake bukata a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu haru Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yau Alhamis 23 ga watan Nuwamba shekarar 2017. Ibrahim Jarmai ne tare da Grace Alheri Abdu daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai. Shugaban kasar Zimbabwe mai jiran gado ya ce zai nemi taimakon ƙasashen yammaci da na Afirka wajen farfado da tattalin arzikin ƙasar. jami'an ƙasar iraki sun ce dakarun gwamnati sun kaddamar da kai hare-hare yau alhamis da nufin kakkaɓe mayakan is daga wuraren da suka ja daga kana har yanzu ana ci gaba da kokarin nema da nufin ceto wasu mayakan ruwan amurka uku da har yanzu ba a gansu ba bayan da jirgin saman mayakan ruwan amurka ya faɗi jiya a tekun pacific kanan labaran kenan aka saurara to a cikin shirin namu yau za ku ji cewa ƙungiyoyin kare hakkin jama'a sun buƙaci hukumomin Nijar su gaggauta kwaso 'yan ƙasar da ke Libya bayan da rahotanni suka bayyana cewa ana sayar da baƙaƙen fata a matsayin bayi. Akwai wanda cizo da an ka wajen jika ɗari hudu an kai belin shi an hiddo shi kawai ya mutu saboda ya sha wahala ya sha kashi jiki duk ya tangaɗe. Sun ka ce akwai consul na Ghana da na Nijeriya da na sai kuma tarayyar najeriya inda rundunar sojin kasar ta ba jami'anta wa'adin shekara guda su koyi manyan harsuna na kasar guda uku ko mai alfanun hakan ne da ya kamata a yi shi tun ba yau ba. Jiran Ani wannan ita rundunar na Najeriya ne gaba ɗaya ba na wani ɓari ne na Najeriya. To akwai mu da shirin bango na Jummai Ali amma duk kafin nan sai kun saurari cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da haka ga cikakkun labaran. Shugaban ƙasar Zimbabwe mai jiran gado ya koma ƙasar jiya bayan da ya shafa makonni biyu yana gudun hijira biyo bayan korarsa da shugaban kasa mai ci a lokacin Robert Mugabe ya yi. Za a kuma rantsar da Emerson Mnangagwa gobe Juma'a. magoya bayan tsohon mataimakin shugaban ƙasar mungago kenan lokacin da ya isa harare a jawabinsa na tsawon mintoci goma sha biyar shugaban ɗan shekaru saba'in da ɗaya ya bayyana buƙatar sasantawa Today, Ya ce yau muna gani da idanunmu kunnowar sabuwar demokuraɗiyya ina kira ga dukkan al'ummar ƙasar zimbabwe mu yi aiki tare babu wanda ya fi wani muhimmanci dukan mu 'yan ƙasar zimbabwe ne muna so mu haɓaka tattalin arzikinmu muna son zaman lafiya a ƙasarmu muna son ayyukan yi mangagwa ya ce yana so ya nemi taimakon ƙasashen yammaci da na afirka wajen farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar da ya taɓarɓare De depros mucena daraktan kungiyar kare hakkin bil'adama na amnesty international a yankin kudancin afirka ya ce yana fata mangagwa tsohon makarabin mugabe da kuma suka jima tare zai inganta batun kare hakkin bil'adama a zimbabwe jami'an kasar iraki sun ce dakarun gwamnati sun kaddamar da kai hare-hare yau alhamis da nufin kakkaɓe mayakan is daga wuraren da suka ja daga a hamadar kan iyakar siriya a cikin sanarwar rundunar sojin ta ce sojojin iraki da dakarun kungiyar mayakan shi'a sun haɗa hannu a yunkurin kakkaɓe mayakan daga maɓoyarsu da ke kan iyaka kamfanin dillacin labaran reuters ya ambaci ta bakin wani jami'in ƙasar sojan kanal salah karim yana cewa gurin shine a hana sauran mayakan kungiyar isis bacewa cikin hamada da kuma amfani da wurin wajen kai hare-hare nan gaba Prime Minister Eh, na iraki haidar al-abadi ya faɗa ranar talata cewa sojoji sun shawo kan mayakan is sai dai ba zai iya ikirarin samun da cewa sun samu nasara ba sai an kawar da mayakan daga hamadar har yanzu ana ci gaba da kokarin nema da nufin ceto wasu mayakan ruwan amurka uku da ba a gansu ba bayan da jirgin saman mayakan ruwan amurkan ya faɗi jiya a cikin tekun pacific rundunar mayakan ruwan ta ce jirgin saman sea 2a mai tagwayen farfela ya fada tekun ne a wani wuri mai tazara kilomita 925 a kudu maso gabas da tsibirin okinawa na ƙasar japan a lokacin da yake kan hanyar kai fasinja da kaya daga sansanin amurka da ke japan zuwa jirgin ruwan amurka uss ronald reagan da ke dakon jiragen saman yaƙi. sanarwar ta ce an ceto sojoji takwas bayan kimanin mintoci arba'in aka kuma kai su jirgin na reagan inda aka ba da rahoton cewa suna cikin yanayi mai kyau rundunar mayakan ruwan ta ce jiragen ruwan amurka da na kasar japan da dama suna kewaya sama da mil 320 kawo yanzu suna kuma neman sojojin da suka bace nan da nan dai babu wani bayani kan hatsarin yayin da rundunar mayakan ruwan kuma ta ce tana gudanar da bincike. labaran na zo muku ne daga nan sashen hausa na da amurka a birnin washington dc a yau alhamis amurkawa za su yi bikin cika ciki da ake kira thanksgiving kamar yadda suka saba wanda ya hada da haduwa da 'yan uwa da abokai a ci abinci da kallon fareti da kwallon kafa da sauransu ga wasu kuwa lokaci ne na hutu da fara yin sayayya musamman ta kirsimeti to amma shagalin a wannan shekara ta 2017 da kuma shahararren bikin nan na faretin Messi Thanksgiving da aka yi a unguwar Manhattan ta birnin New York zai kasance ne cikin matsanancin matakan tsaro faretin wanda kan janyo eh, 'yan kallo wajen 200,000 na zuwa ne 'yan makonni kawai bayan da aka zargi wani dan asalin kasar Uzbekistan da amfani da wata motar daukar kaya da ya hayarta wajen bin ta kan mutane ta hanyar masu inda masu kekuna ke wucewa inda ya kashe mutane guda takwas jami'an birnin new york sun ce matakan tsaron da aka ɗauka sun hada da 'yan sanda ƙwararrun saitin harbi masu saitin harbi da kuma girki manyan motoci kare da yashi da amfani da karnukan sunsuna wannan biki na, na cika ciki na zuwa da al'adu iri-iri wanda daga cikinsu shine tafiye-tafiye da kuma haɗuwa da 'yan uwa na jini da abokai ana kiyasta mutane miliyan 49 ne za su yi tafiye-tafiye gabanin wannan hutun wanda hakan ya ɗara na bara da miliyan guda don haka ya zama bikin cika ciki mafi armashi cikin kusan shekaru goma. Labaran duniya ke kuka saurara daga nan sashen wasu na Amurka a birnin Washington DC. da mu fara rahoton da namu daga najeriya daga niger inda kungiyoyin kare hakkin jama'a suka buƙaci hukumomin ƙasar su gaggauta kwasu 'yan ƙasar daga libya bayan da rahotanni suka bayyana cewa ana sayar da baƙaƙen fata a matsayin bayi wakilin da amurka a yamai sulaiman mini barma ya aiko mana da ƙarin bayani Tun a ranakun farkon bayyanar labarin masu cinikin bakaken fata a Libya, shugaban kasar Nijar Isu Muhammadu da ke nuna kaduwa da faruwar wannan al'amari ya buƙaci kotun ICC ko CPE ta gaggauta gudanar da bincike domin hukunta masu hannu a wannan ɗanyen aiki. Sai dai masu rashin kare hakkin ɗan adam irin su Ali Buzu na ƙungiyar timidriya mai yaƙi da bauta na ganin kwaso 'yan Nishar don maido su gida shine abin yi domin tsirar da su daga wannan uku ukuba. Mutanen ga sayan da ake musu in kaga gallar zawar da ake musu. An ce min akwai wani lacizo akwai wani lacizo da an kasai wajen jika ɗari hudu an kai belin shi an hiddo shi kawai ya mutu saboda ya sha wahala ya sha kashi jiki duk ya tangaɗe. Sun ka ce akwai konsil na Ghana da na Nigeria da na kai dai kasashe duk waɗannan suna zuwa su yi kokari su hiddo 'yan mutanen su amma namu babu wanda ake hiddowa ya kamata yanzu gwamnati ta tashi tsaye tare da mu duka a yi tunani a samo solution wadda ya kamata mutanen mu duka a kawo su dukkan suna son komowa mai ba su da halin dawowa ne. To amma rugujewar al'amuran hukuma a ƙasar Libya na matsayin wani tarnakin da ka iya haddasa cikas wa wannan bukata ta kwashe 'yan Nijar daga Libya, in ji son Allah Dambashi na kungiyar Kadet. Dole na duk ƙasar daga jin ciwon eh, eh, talakanta. ya kamata ta ɗauki matakin nan da za ta yi waɗanda ya kamata suna da takardu caccaccen na ciyawa da waɗanda ya kamata an ka tabbata 'yan ƙasa na a ɗauko su a maido su gida amma saboda ai tara akwai abubuwa da yawa tunda waɗannan turawan da sun ka tarwatsa wannan ƙasar ta libya ba san komi annoyin su baiwa da sun ka sa ƙaimi su ga kwatanta ana bauta a cikin ƙasashen libya don ana gudun shara a sharo ƙaya a zo da ita gida a libya yau babu wanda ga tashi shi buga gaba shi ce shine shugaban libya kuma abin da ya tsaida tafarki na doka kuma za aiki da shi dama tun a farkon watan da ya shige ne kungiyar matasan lauyoyin afirka da ke wani taro a nan ya mai ta gargaɗi shugabannin afirka su yi hatara akan maganar 'yancin bakin haure dalili kenan jin labarin halin da aka shiga a libya ke da wuya kungiyar ta Ajan ta lashi takobin gurfanar da waɗanda ake yi wa kallon masu hannu a harkar sayar da mutane, kamar yadda sakataren zartarwar kungiyar matasan lauyoyin Afirka, Metr Budal Efred Mulul ya bayyana. Bai kamata a ce ba ana kwandane komsi ba a san su ne na aktar, an san su. shugabannin kasa su san mutane sun zaɓe su da mutane sun zaɓe su kuma akwai dokokin kasa yau in akwai yan Nijar da ake ta ana cuta musu kasashen Libya da wani ya kamata mu mu su wane mutum nawa ne mu an ga mana mutum nawa ne kingin kokowa duk mu zaminta mu za mu kare su za shigar da kara kuma za kare su gaban kotoci kowane ne abban wannan abu insha Allah zai gurhana gaban a agar cikin da kan za tura mutane wanda za su dora ba mu labari in akwai mutane da ake taushe haƙin su mu zamu mu hito mu magana kuma za mu kai mutane gaban ku. Rashin gudanar da mulki na gari musamman fatali da batutuwan yaƙi da talauci da rashin tanadin hanyoyin samarwa matasa ilimi na daga cikin matsalolin da ke jefa nafiyar Afirka cikin halin yaƙe-yaƙe. Lamarin da ta wani ɓangare yake zama mafarin zuwa ciranin matasa ido rufe. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To gaida Sulaiman Barma. Sai kuma Najeriya inda rundunar sojan ƙasar ta yi karin haske kan umarnin da ta baiwa jami'anta na lallai su koyi magana su koyi magana da manyan harsunan ƙasar guda uku wato Hausa da Yarbanci da Igbo. Daga Abuja, Hassan Maina Kaina ya yi kuma na da karin bayani. umarnin da hedikwatar sojin najeriya ta baiwa jami'anta na su koyi manyan harsunan kasar guda uku wato hausa ibo da yarabanci ya zo ne a daidai lokacin da ake ƙara samun dakarun na aikin samar da tsaro a cikin gida na tambayi kakakin hedikwatar sojin najeriya brigadier general sani usman kuka sheka menene dalilin da yasa ake son dakarun su koyi manyan harsuna uku na najeriya a halin yanzu domin inganta yanayin aiki da kuma fahimtar juna. Kuma fahimtar yare fiye da ɗaya wata al'ada ce da sojojin duniya ga baki. Turanci shi ne yare na aikin soja kamar yadda yake a ƙasarmu ta Najeriya. Ana so dai a ba sojoji ƙarfin gwiwa yadda za su fahimci zauren yarurruka musamman ma waɗannan manya guda uku na ƙasar nan bisa la'akari da cewar zai inganta aiki. Mabuɗin bargu Abubakar Tsanni da ke jagorantar wata ƙungiyar 'yan kishin ƙasa a Najeriya na mara balale da wannan umarni. Hakika umarni ne mai kyau kuma wannan ya tabbatar mana da cewa sojojin Najeriya mutane ne masu kishin ƙasarsu babu ruwansu da addini ko ɓangaranci. Wannan zai kawo ma ƙasar nan ci gaba sosai. Saboda wannan ya nuna cewa bayarabe da bahaushe da inyamuri na najeriya dukkan su ɗaya ne sannan kuma wannan yaren da za su koya kaga kowa zai iya jin kowane irin yare a ko'ina Tsohon Hafsa a hukumar leƙen asirin sojin Najeriya, Aliko ‘yan Rashid Harun ya ce tun tun nema ya kamata a ce an ba da wannan umarni. To gaskiya wannan abu ne da ya kamata a yi shi tun ba yau ba. Jiran Ani wannan ita rundunar na Najeriya ne gaba ɗaya ba na wani ɓari ne na Najeriya ba. Saboda haka akwai lokacin da su wanda suke kudu da a kawo su arewa su wanda suke arewa da a su kudu. Amma shawarar da zan bayar kuma shine kale yanzu Najeriya akwai ƙasashen da suke sarandin duk wato wanda suke da harshen Faransanci. Ya kamata a ƙara wannan harshen faransanci ɗin. Duba da Najeriya na da sama da ƙabilu 250 ko sojojin ba sa gudun samun ƙorafin sauran ƙabilu ga janar kuka sheka. Ba wai kawai an tsaya ga waɗannan manyan yarurruka ba ne, a'a wannan manufa ta jaddada cewar duk inda soja ya sami kanshi kowane ɓangare ya sami kanshi ya yi ƙoƙari ya ga cewar ya fahimci wannan yare da ake amfani da shi a wannan ɓangare. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To a gaida Hassan na kaina. Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe goma da minti goma sha hudu na safe. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Assalamu alaikum masu sauraron filin sai bango ya tsage. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Shugaban kwamitin yaɗa labarai na Majalisar Wakilan Najeriya Abdulrazak nandas zai ci gaba da ƙoƙarin amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage. To bari mu je ga mai tambaya na gaba. Bismillah ko? alaikum. Wa alaikum salam. Sunana Awwal Ali. Awwal Ali daga kungiyar muryar ma'abota kafafen yada labarai. ta Tambaya ta guda ɗaya ce. Majalisa wani kokari majalisa take bisa kokari da gwamnatin tarayya take akan cin hanci da rashawa. Me yasa majalisa ba ta yin wani hoɓɓasa akan wannan kudirin na magance cin hanci da rashawa a majalisa? na Ɗazu wani ya wannan tambaya. Iya wato ba na so. Lokacin da aka kawo dokokin dokoki ne na geran fuska na efcc wanda za mu mata amendment kenan duka mun yi aiki a kai kuma abin doka shine ba majalisa kaɗai ne muke yin dokokin ba duk abin da muka yi sai mun kai ma shugaban kasa ya sa hannu to batun cewa ba a yi komai ba gaskiya bane don sani na ne cewa ma'aikatan efcc da icpc an akwai dokan da ta aka kawo muka zanna aka karanta mu tabba mun yi na ɗaya na biyu har a yi shawara mutane a wato public hearing a yadda za a yi a ƙara ingancin wannan dokokin yadda za a iya samu kuɗi kuma a yi kokari ma batun kotu kotu ya zamanto cewa a samu kotun da za ta yi shari'a ma na cin hanci da rashawa duk wannan tana kai sai dai ba a karatar ba ne amma batun ba a yi gaba ki ba gaskiya ba ne ana yin abu a kai sai dai doka abu ne tana da lokaci tana da ka'idodi ba abun da za ka yi rana ɗaya kawai ko karasar da shi a cikin sati biyu ba kuma wannan abun za a yi dokokin nan da muke ci ana muhawara kamar public hearing sai ka kira jama'a an zo an zanna wannan ma ma sai an bi an kashe kuɗi don dole mutane su zo su zanna a buga shi a jarida kuma kafafen yada labarai duk bayar a mutane su zo don haka abu ne in ba gashi yau ba ba cewa babu ba a tana kan zuwa ko mutane za su gashi don tana ɗau lokaci ne a kafin a yi doka. to malami na gaba matso ka yi tambaya ko. salamu wa alaikum salam. sunana muhammad daga kungiyar ma'abota kafafen yada labarai daga nan jihar kano. to tambaya ta ta farko shine a kwanaki can baya an yi wa kungiyoyi doka a wannan a majalisa to shine yake so yanzu me ja hankalin majalisa ga yi wa ainihin wannan kungiyoyi doka tambaya ta farko kenan tambaya ta biyu shine wannan kungiyoyin da aka yi wa doka haɗi hata da kungiyar da gwamnati ta yi wa rijista ita ma dokar ta shafa ko kuma a'a wasu kungiyoyi ne daban aka yi musu wannan doka tambaya to sai kuma tambaya ta uku a ɗazu sanda honorable yake bada amsa ya ce dan majalisa ya fi ciyaman da kansila kusanci tambaya ta anan shine ta yaya dan majalisa ya fi ciyaman da kansila da suke zaune a mazaɓa kusanci. Ina ganin kila baka fahimci ta bai faɗa haka ba fa baka fahimci an san shi bane A haka yake hajiya. A'a ba haka ya To ai gashi ba haka ya amma gashi bari ya baka san tambayar ka ta. To. Sai kuma akwai zarge-zarge da al'umma suke 'yan majalisa cewar kafin a ba mutum mukami a da sai ya kai wani abu cikin majalisa ya ajiye wa 'yan majalisa. wanda ba zan manta ba akwai wani minista na yanzu ma wanda ya taɓa magana cewar a wannan karan ba a bayar ba to al'umma suna ganin tune yan majalisa kallon cewar wannan abin shi yasa suke kawo ita ma eh, a fahimta na eh, maganar kungiyoyin da ya yi guda biyu na duka kamar tambaya guda ɗaya ne eh. abun da ya sa muka yi maganan kungiyoyi shine muna so mu yi ba wai majalisa wannan ana kira shi private member bill wani ne a dan majalisa shi ya kawo wannan a kudirin a majalisa kuma a kan kungiyoyi ne masu zaman kansu ba wai kungiyoyin gwamnati ba ne kuma mu mun san cewa kungiyoyi masu zaman kansu suna samun taimako tallafi daga kasashen waje zuwa najeriya shi ne muke ce kuma kungiyoyin nan su gaskiya ga allah suna kokari amma su ba mu ga aikon da suke yi kudaden ba a kai ta inda aka ce za a kai don haka mun ceto na farko za a yi wannan doka a tabbatar na farko kungiyoyi nan guda nawa muke da su ma a Najeriya Nun an kare a tabbatar kuma in za ka yi nawa ka samu aka kawo aka baka daga kasan waje ka zo ka yi aiki ma'ana kamar ka ce za ka yi aiki ne mutum kiwon lafiya ko za ka je ka yi aiki akan magana eh, magana malaria da sauransu mu ce to kuɗin da ka karba ka yi aiki daidai ko baki yi aiki daidai ba ana so a tabbatar da wannan ba yi shi da wata manufa ba don mun tabbata akwai wanda suke yi akwai wanda ba su yi kuma bata zama doka ba muka ce to yanzu wannan kudirin tana kan eh, lokacin da ake ce public hearing mun kai ta lokacin za mu hawara duk wanda yake adawa da wannan da wanda yake son wannan sai ka zo lokacin da za a yi wannan zama ka zo ka bada naka gudumawa ka ce ga dalilin da abun bai yi kyau ba ga dalilin abun da take da kyau in an dawo da wannan maganar majalisa za ta yi maganar ta wuce a amince da ita za ta yi kuma maganar ba za ta iya zama doka ba ta mutu tun daga nan don haka dokan za ta iya ta wuce ba za ta iya ta wuce ba amma hmm. sai mun saurara da abun da za faɗa to shine fahimta na kan wannan ba ta da wani murfa ga dalilin da ya sa in kuɗi zai shigo Najeriya kam ya kamata san me ake yi da kuɗaɗen kuma tun da kungiyoyin nan su suna da dama su tambaye gwamnati me suka yi da kudaden su ba laifi bane su ma tambaye su me suka yi da kudaden da suka karbo ba wani laifi a ciki ko mun san wasu su suna kokari wasu su ko ba su shine maganar da sani maganan eh, eh, ban ce dan majalisa ya fi kusa da eh, jama'a da kansila da local government na ce a'a muna magana ne cewa dan majalisa shi ma yana kawo kaso ne daga abuja daga gwamnatin taraya ya ce a zo a yi ayyuka nan don shi yana nan kusa da talakawa na har mana ambata cewa da kyar talaka ya ga minista da kyar talaka ya ga gwamna don haka yakan iya ga chairman yakan iya ga kansila amma yadda muke yau a ƙasar nan kansulolin nan da chairmomin nan da kyar ake samu ma salari na na ma'aikatan ma na local government don haka in ka ce mu dan abin da za mu kawo daga abuja kar mu kawo don aiki ne na local government to sai ga kamar ana ma talakawa talaka ma a dawa dalilin shi ne eh, local government ba ta da kudin da za ta biya salari da ma ta yi rijiyar burtsatse don haka in har zan in dan majalisa zai iya samo wani abu daga abuja don a zo a samu a yi wannan rijiyar burtsatse zai taimaki talaka don haka muna yin shi ne don dukkan mu haɗa kai gwamnati ta yi kyau da su amfana an siyasa muke yin shi shine kuma an sana ga wannan to ce tambaya ka ta ƙarshe tambaya ta ƙarshe shine cewa akwai zarge-zarge da ake musu cewa a da ba wannan majalisa ba cewa in za a naɗa mutum mukami sai ya ba da wani abu sai ya kai majalisa wani abu to hmm. wannan yan majalisun ana zargin cewa bata samu wannan kasan da ake bayarwa ba a da wannan dalili yasa suke suke eh, a kafa kungulu da yawancin aikace-aikacen da gwamnatin tarayya ta kawo. Hmm. bangaren ainihin zartarwa ya kawo sai kuma tambaya ta karshe shine a kwanaki can baya kun sai wasu manyan a yan majalisu sun sai wasu manyan motoci na gani na fada wanda sai muke ganin cewa a matsayin na talakawan Najeriya anya ko an yan majalisu kun yi mana adalci ganin cewar yanda mafi akasarin mutanen Najeriya ba sa iya ba sa iya samun abin da za su ci a cikin su amma ku kuma ku ta mota ma shiga kuke wa kanku anya ko al'umma kuke yan majalisa suke wakilta wannan shine tambayar Yau gare ka na farko akwai wanda ya magana wai majalisa suna nada mutane ni ban san a'a yace wai tana nada a'a ya ce wai ba ku amince ina ganin yadda na fahimci tambayar kamar yanzu idan aka gabatar da sunan mini kawo suna yawa yawa eh, aka gabatar abinda nake so ya sani cewa na daya majalisan da muna da majalisan tarayya muna da majalisan da kare mu a majalisan tarayya ba aikin mu bane mu yadda mu yi amince da wayannan sunayen sunayen ana tura ne a majalisar dattabe wato senate kenan eh. kuma ni ban taba sani ba a gwamnatin buhari buhari ne shugaban kasa kuma na san buhari mutum ne wanda an san shi da gaskiya don haka batun ma a ce zai buhari zai kawo kuɗi don a dan majalisa ya samu ya amince abubuwan da ya turo bata taso ba eh, ba ka fai ba shugaban ba ne kamar yanzu idan aka ba da sunan wani shi wanda yake son a amince eh. da shi din wai sai ya je ya ba da na goro zargin da yake yi kenan ah, to wannan ne ba yadda da maganar nan gaskiya ba ban yadda da maganar nan gaskiya ba don mutane da yawa zuwa wannan majalisa an amince da shugabanni da yawa ministocin da ma shi baba buhari yake aiki da su majalisar da dattabai na yanzu su su aka amince da su to in ko wanda ya bada wani abu ai sai ta ya faɗa. to gashi ka fara baiwa malam muhammadu ansa akan zargin cewa duk wanda aka kai sunansa a tantance shi a majalisa sai ya ba da na goro to amma lokaci ya karato a saboda haka sai makon gobe idan allah ya kai mu za ka da baiwa malam muhammadu amsa a halin yanzu kuwa jummai ali ke fatar a huta lafiya tuma da gaida jummai ali yanzu kuma sai kaɗan daga cikin sakon da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya zo ne daga hannun Aminu Kano mai da Garko tare da Muntare dan Mu'az Baban Khalifa. Suka ce Assalamu alaikum BOA Hausa. Najeriya uwa ɗaya uba ɗaya amma yanzu ɓata gari sun yi yawa. Musamman masu kisan gilla ga al'umma akan cimma muradinsu. Fatanmu shine Allah ka shiga tsakanin nagari da mugu. Sako na gaba kuwa ce Assalamu alaikum biyoyi Hausa don Allah ku yi mana kira ga gwamnatin jihar Kaduna tare da kwamishinan 'yan sanda na jihar akan su kawo mana ɗauki akan hanyar da ke sada mu da kasuwar Ancau da ke karamar hukumar Kubau. Wallahi 'yan sanda na takura wa jama'a akan wannan hanyoyi da karɓar na goro inda suke yi wa jama'a ba sani ba sabo akan tarar da suke yi wa masu wannan kasuwa. da fatan kwamishina zai sa ido ya kawo mana ɗauki na gode sai sakon da ke cewa matakin da rundunar sojin najeriya ta ɗauka na umartar dakaranta da su koyi manyan harsunan ƙasar wato hausa yarabanci da kuma ibo ya yi daidai domin hakan zai taimaka wa jami'an su iya gudanar da ayyukansu cikin sauƙi a duk inda suka samu kansu cikin najeriya 'yan magana suna cewa kowa ya bar gida gida ya bar shi sakon ya zo daga hannun mahmud salihu ƙauren namoda a zamfara Shi wannan sakon ya ce Assalamu alaikum BOA Hausa don Allah ku bani dama na yi kira ga shugaba Muhammadu Buhari da ya kamata ya sa ido a kan yadda ake ɗaukar ma'aikata a ƙarƙashin tsarin 'yan fawa domin yana nema ya zama bangaranci. Sako daga Aminu Adamu Malam Madori jihar Jigawa. Sakonmu na ƙarshe kuwa ce Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Mun yi murna da umarnin da shugaba Muhammadu Buhari ya bada na tura sojoji a jihar Zamfara. don ƙara tabbatar da tsaro a jihar Allah ya ƙara kawo mana zaman lafiya mai ɗorewa mun. Sako daga Ibrahim Rabilu Tsafe da 'yan baban Yusra Gusau da Bala Yaro Mada jihar Zamfara. To a gaida Nazir Ahmed Hausawa, kafin mu kammala shirin namu na yanzu ga Chris da takaitattun labarai. Shugaban ƙasar Zimbabwe mai jiran gado ya koma ƙasar jiya bayan da ya shafe makonni biyu yana gudun hijira. Biyo bayan korarsa da shugaban ƙasa mai ci a lokacin Robert Mugabe ya yi, za a kuma rantsar da Emerson Mangagwa gobe Juma'a. magoya bayan tsohon mataimakin shugaban ƙasar mangagwa dai sun yi ta shewa a lokacin da ya isa harare babban birnin ƙasar A yau Alhamis Amurkawa za su yi bikin cika ciki da ake kira Thanksgiving kamar yadda suka saba wanda ya haɗa da haɗuwa da 'yan uwa da abokai a ci abinci da kallon fareti da kallon kafa da wato kwallon kafa da kuma sauran wasanni. Wannan hutu za a fara yi shi ne musamman da saye-sayen Kirsimeti. a halin da ake ciki kuma za a shiga saye-sayen Kirsimeti ne a nan amurka wannan mako bayan hutun bikin cika cikin da ake kira Thanksgiving din. Ranar Gwanjo da ake kira Black Friday muhimmiyar rana ce ga 'yan kasuwa, sabili da waɗansu shaguna suna shiga lokacin saye-sayen Kirsimeti ne lokacin da suke fita daga bashi zuwa samun riba. Bisa ga ci gaban da aka samu a fannin tattalin arzikin Amurka da alama 'yan kasuwa za su samu ciniki da wuri bana. masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daren Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Grace Alheri Abdu da ta taya na gabatar da shirin da kuma Julie Lazarus Gresham da ta hada da bada umarni da injiniya mu na yau Aidin Utku Ibrahim Jarmar ke cewa a huta lafiya yanzu kuma hanga tawagar yau da gobe ta iso